muna da haziƙin dan majalisa da muka samu wanda ni ya tabbata ya bambanta da na baya dan ya sun shi mutum ne bai saba alƙawari a tsiya magana da yakan ce yabon gwani ya zama dole to wannan haka yake sau da dama idan aka ce an samu wani jajirtacce wanda ya yi ma al'umma aiki za ku ga al'umman na nuna farin cikinsu musamman saboda irin aikin da ake musu akan yasa Wasu daga cikin al'umma a unguwar Kinkina suka fito domin jinjina ma ɗaya daga cikin 'yan majalisu Honorable Hussein Kero ɗan majalisa mai wakiltar Kaduna ta Kudu a bisa irin jajircewan da ya yi na kawo ma wasu daga cikin ɓangarori na wannan unguwa na Kinkino na'ura mai haskaka wannan unguwa an garzaya wannan unguwa na unguwar kinkinan daga cikin waɗanda suka nuna wannan godiya akwai sarkin wannan unguwa alhaji ahmad abdullahi bamalli sai kuma alhaji umar hassan al'umur da kuma wasu daga cikin mazauna wannan unguwa ga kaɗan daga cikin yadda muka zanta da sarkin wannan unguwa ahmad abdullahi bamalli wannan unguwa namu mai tara albarka kinkinau kuma garin da ya fi kowane gari dadewa a cikin garin kaduna to gari ne mai tsohon tarihi to kuma ya zo samu mutane masu muhimmanci a cikin al'umma wanda suke bauta wa al'umma da suke bauta wa domin kara samun ci gaba to shi ya kawo wannan tattaunawa da kuma shi memba aina kowa ne yana wakilcin karamin hukumar Kano ta kunne gaba daya shi ne shi honorable Husaini Ahmed Kero ya zo yi wannan aiki ga wannan unguwa tun da ya samar da cici daga can kasa wanda ana fama da matsalar ruwa ruwa na ambaliya a wuraren ya zo fitar da hanyar ruwa akwai wanda suka ce su ba su son a musu cici abin da ke so a musu fitar musu da hanyar ruwa an fitar ana kuma cici sannan kuma ya zo nan saboda haɗin kai da neman ci gaba aka buƙaci ana so a samar da fitila wanda za ta samar da haske mai hasba da hasken rana a wannan wuri a matsayin shi na wakili da aikin su ne ya zo ya sama mana da kuma muna fatan da tabbaci za a samu hanyar titi wanda ta gama wannan yanki namu na dan juma toro da hali jega da umar sharif da su da a samu a su dangi a samu a haɗa wannan unguwa domin a fitar mana da hanya don hanya ce mai mashigi mai kyau wanda kuma wannan ba shine karan farko da yake mana irin wannan abubuwan ba mun ji ta bakin wasu daga cikin mazauna wannan unguwa suna na sheikh tahir rahama ina chairman na wannan community bayana ga wasu daga cikin manya na community mun taru ne don godiya bayan godiya da ƙara miƙa ƙoƙon baranmu honorable Usaini Abdulkarim mai kero A wannan gaban ina so in ƙara mishi da mai sola. Don a cikin maganganun da za mu yi akwai batun sola da aka yi alkawari aka sa eh, an sa enough 80% a misali. so an fara da ita wannan sola an ci karfinta kuma muna fata duk da ana ce ba budget to idan an samu wannan budget a sa mana titinan da muka yi magana a kai ana malam ahmad iya ni mazaunin angon ne honorable hussein abdulkarim mai kero kamar yadda chairman ɗina faɗa ce mun ƙara mai da mai sola ya yi mana abun da gaskiya babu wani mai kaman matsayi irin tasa da ya taba mana a nan tun da muka aka tare wajen shekaru da yawa duk wani abu ka gani a anguwan nan mutanen anguwan community din su suke samar ma kansu kamar yadda mai martaba sarki ya faɗa su transformer ne su 'yan kwalbatoci ne su makarantu ne da su gyara kwalbatin duk jama'an anguwa suke yi wannan karo shi ne na farko da wani mai da mai rike da mukami irin tasa da ya zo ya mana wannan babban aiki ya sa mana sola a dukkan layuka wajen guda hudu da ke wannan bangare na kinkinau cancangi muka gayyace shi ya zo muka faɗa mashi ga mu kuma wallahi magana daga neman taimakon nan zuwa fara aikin nan wallahi bai wuce sati guda ba to gashi aiki na sa sola ya ci an ci karfinsa don kusan fiye da kashi 80 an gama Alhaji Umar Hassan Al'umur yana ɗaya daga cikin mazauna wannan unguwan wanda shi ne ya yi ma wannan ɗan majalisa magana. Ya nuna farin cikinsa game da tattaunawan da suka yi da wannan ɗan majalisa kuma ƙasa da mako guda ya cika alkawari. Kusan zance na fi kowa farin ciki da wannan aiki da aka yi. Ni ɗan jam'iyyar PDP ne. Kuma a al'ada wannan unguwa duk wata muna taro na security don mun unguwa kamar yadda shugabanni na suka faɗa komi mu muke kanmu kuma ƙarƙashin ciyaman ɗin magashi nan muna da kwamitoci kusan kashi uku security wuta duk wasu abu da suka taso muna da kwamitinsu so wajen zama da muke ni mitin muka tattauna matsaloli suka taso mana na kwacen waya da daddare akan nan kan dan juma to sai ni amfani da wani dama saboda na san muna da haziƙin dan majalisa da muka samu wanda ni ya tabbata ya bambanta da na baya na roƙi shugabanni su bani dama mu roƙi ƙoƙon bara suka bani dama kuma community ta rubuta chairman dina suka bani takarda na kai mai na kai mai na ciran kai daga abin da unguwarmu take nema a wajen ka ƙarƙashin shugabanni na hanya da haske a yanzu shine buƙatar mu yi mun alƙawari ya ci zai zo takaddan ma na ajiye shi zai zo ya ansa a gaban shugabannin nawa haka muka yi na aji takarda ya zo nan unguwar muka tara mutane a gidana da girmamawa ya zo an shi takarda kuma ya alkawari dan ya sun shi mutum ne bai saba alkawari ya alkawarin cewa in Allah ya yarda sola za a kawo ta nan kusa hanya kuma ba budget yanzu amma za a sa ta a budget insha Allah cikin ikon Allah kamar da ɗaya daga cikin shugabanni ya faɗa ƙasa da kwana bakwai aka kira ni aka ba mu sola guda ashirin aka ba mu ashirin na jin sai ce umar yaya ta yi kaɗan ne kaɗai ina bukata a ƙara ya ce na ƙara muku goma aka ba mu guda talatin su ne ka gani a idanka wannan kenan zan yi amfani da ta dama in yi wani kira kuma gare mu 'yan siyasa mu dawo daga siyasar a bani in kashe mu koma siyasar ci gaba wannan bawan allah inda ka zo da abin ci gaba da rawar jiki yake dan majalisa baya budget gwamna ke budget mu kai mu in majalisu bukatun mu misali in mun samu na baya sun mana ba sai mana abin da ya dace ba wasu za su canza yanzu misali a nan unguwan da ni mun taba zama da wani dan majalisa da ya wuce dan wacce jam'iyyar da suke mulki ya yi mana alƙawarin zai kawo mana mm, ya sunanta transformer ya ce mu rubuta muka rubuta ya ce zai kama ba bawan allah nan tun muna yana daukan wayar mai yanzu dauka haka muka aura ba kawo mana transformer nan ba ba transformer ba titin kuma kaga yanzu ba mulkin kaga akalla da ya bamu koda transformer ne to koda ba mulkin to akwai mutunci so abin da muke so yan siyasa su duba kenan shi wannan mulkin na dan lokaci ne yanzu kamar wannan bawan allah ne naira ɗaya ni dai da sunan follow up ban baya ba wani dan kwamitin nan ma bai bayar ba sati ɗaya da magana kuma ya kawo sai dai ko install din ya zo ya kira ni in akwai gyara gyara a gyara ba abin da ya fi wannan da fata Allah ya saka mu kyau da alheri Allah ya dawo mana da shi bayan wannan karan dan mu dama mun san zai yi da ni ta hannuna na samu wa mutane scholarship ta hannuna na ba da offer duk ta hanyar usaini wannan ni shaida ne kuma an ina da shaidu da zan bayar wadda ka da abin da ya ce zai yi muna sa ran insha Allah zai da fatan shugabanninmu na unguwa Allah ya saka musu alheri da ba don haɗin kansu ba wasu nasori da aka samu ba za a same su ba in ka kalli baya na wannan masallaci da kake kallo yanzu a wata tara bai kai shekara ɗaya aka gina shi kuma community ta yi kashin wannan shugabanni kaga wannan inda aka ci an samu wannan haɗin kai to insha Allah an samu al'umma ingantacciya wannan babban kalubale ne ga sauran zababbu da fatan za ku yi koyi da wannan dan majalisa mai wakiltar kaduna ta kudu wurin faɗa da cikawa ƙarshen wannan rahoton kenan abdullahi musa sogiji